A fuskar ofishin ministan ma'adinai, taron majalisar ministocin ya yi na'am da ƙudurin dokar kwacin lasisin haƙo da iranin da aka ba kamfanin Orano mai sunan Permidi Muraren da yake cikin gunduma Arlita a jihar Agadas tun ranar 20 ga watan Janairu na shekara ta 2009. Kawo yanzu ba taɓa gina rijiya ɗaya ba, saboda haka majalisar ceton ƙasa ta ce abin ya isa hakanan ta kwace A huskar ofishin shugaban majalisar ceton ƙasa, taron majalisar ministocin ya tattauna magana tawagar ma'aikatan wafko da ta je kasar benin domin sa ido akan yadda ake loda mai a tura cikin bututu kamar yadda kuka sani hukumomin kasar benin sun kama mambobin wannan tawaga tare da tuhumar tuhumarsu laifuffuka maras dalili bayan mambobin tawagar sun tsaya tsayin daka sun kare hakkin nijar hukumomin na kasar benin ala dole suka sake su To dangance da haka ne, taron majalisar ministocin ya yanke shawarar karrama waɗannan 'yan ƙasa da suka nuna dattako da kishin ƙasa, inda aka ba su galarebo ta cikakken 'yancin ƙasa da aka ma sunan sarauniya mangu. A fuskar ofishin ministan cikin gida, taron majalisar ministocin ya ɗau ƙudurin doka na gyaran huska ga kundin tsarin aikin ma'aikatar. A fuskar ofishin ministan ƙwadago, ƙudurin doka ne mai ba da damar samar musu da isassun ma'aikata inda ake bukata. To bayan haka ne, taron majalisar ministocin ya naɗa wasu jami'an gwamnati a mukamai daban-daban daga nan sai aka saurari sanarwoyi sanarwa ta farko ta fito daga firaminista bisa kan zancen sake hanyar hidda ɗanyen man nijar zuwa ƙasashen waje ta hanyar bututun da za a ginawa daga nan nijar zuwa chadi dangance da wata tsohuwar yarjejeniya da ke tsakanin ƙasar mu nijar da ƙasar chadi tun shekara ta 2012 wacce yau ake so a raya in ji firaminista ali muhammad lamini daga nan sai aka saurari sanarwar ministan ruwa da tsafta da kariyar gandun daji a kan zancen sallan nan ta da shan itace ta ranar uku ga watan Agusta wadda za a yi a shekarar bana a jihar Talabiri. Sannan aka saurari sanarwa daga ministan arzikin man fetur. Sanarwa ta farko akan zancen rage farashin man fetur kama daga ga zuwa da sauransu da ake saidawa a stasiyon shugaban majalisar ta ƙasa ya ba da oda ta musamman domin girka kwamitin da zai yi nazari kan yadda za a yi wannan ragowar sanarwa ta biyu kan ƙaddamar da rijiyar mai ta sundef a yankin ungurta da ke gundumar bilma sai kuma sanarwar ministan kasa ministan tsaron ƙasa kan zancen sayan motocin ma'aikata da motocin jigilar jami'an tsaro An saurari sanarwar ministan kula da sha'anin ilimi da ba da horo na aika hannu akan zancen gina forage a makarantun madrasa cewa da franco arab na firamare da CAG. Daga nan sai aka saurari sanarwa biyu daga ministan kiwon lahiya akan zancen sayan kayayyakin aikin wankin jini a asibitin Lamurde da kuma sayan wasu kayan aiki na kula da ƙoshin lahiya al'umma a gidajen likita daban-daban. A bisa waɗannan sanarorin ne taron majalisar ministocin ya kammala. daga nasu bangare ministan ilimi mai zurfi professor muhammadu saidu a ranar yau ne ya jagoranci bikin soma jarabawar neman takardar shaidar kammala karatu a cikin manyan makarantun sakandare wato bakaloriya a shekarar bana dalibai 87,907 ke neman wannan takarda a ko'ina cikin fadin kasa kuma ministan ya tabbatar da cewa gwamnatin ta dau dukkan matakan da suka dace domin ganin cewa an yi wannan jarabawar lafiya an kuma kare ta lafiya daya daga cikin mayan mukarabansa wato dr alhubasiru ya yi wa manema labarai karin bayani kamar haka eh, kandida duka sun kasance a wurin correcteur suna na le president mamaki ki kowa da kowa yana nan wannan examen mu shi lahiya lo an ɗoki duka matakai da ya kamata a ɗauka, eh, don a yi shi lamu lahiya eh, a cikin kwanci hankali kuma fatar da muke yi muna yin makandida fata Allah ya ba su sa'a Allah ya ba mu rabo sa'a tunda kun san shi wannan examen ba abin wasa bane hmm? ba abin wasa bane duk wanda ya samu wannan diplom kamar hanya ce an ka buɗa mishi gudan duniya inda yake so ya je ya ci gaba da karatun shi kenan ba abin wasa bane hmm? ba ta yiwa a ga wasu abubuwa wanda za su bata shi a ƙali hmm? duk wanda ya saki hanya an tuka ana sa shi hannun eh, ma'aikanta ai mishi hukunci don ka kiran da muke mu kowa kowa ya san aikin shi kowa ya tsaya kan aikin shi hmm? a samu a wannan shaka ba lamun lahiya hmm? tun da gwamnati ya sa ya yi nashi kokari sosai hmm? in an ka dibi kuɗin da an ka sa na tsarin wannan abin nan bai kamata ba a ce wani abu ya hito wanda zai bata wannan tsari ba to ga labarin da muka samu dai a cikin jihohin kasan nan ma an soma wannan jarmawar lami lafiya ba tare da fuskantar wata matsala ba ko dai ta fannin ma'aikata ko kuma ta fannin kayan aiki ga rahotannin da wakilan namu suka aiko mana daga wannan jiha zuwa waccan. jihar agada tana da a 'yan takara uku a cikinsu ɗiya mata dubu da da dari uku sha uku ɗiya maza dubu da 782 su ne aka kasama su a cikin cibiyoyin jaraba guda biyar da suke a lissafin wannan kwaminikin ta agadas wadda nan ne aka kaddamar da hukumance su wannan jaraba ta rubutu ta neman takardar bakaloriya a jiri mai lamba biyu da yake a nan kwaminikin agadas wato a ƙarshen jagorancin magatakar barikin jihar alhaji a tahir adam wannan kwamilkin ta agadas wadda a shimilci take da 'yan takara 523 a cikinsu 251 ya mata ne 272 ya maza ne bayan dai ya bude ambala wadda take dauke da abin da za a gabatar da ma 'yan takarar magatakarar barikin jihar hajja tayar adam wato ya yi galgadi da shi hankali a wajen 'yan takara na ganin wato sun karanta duka irin abubuwan da za a gabatar musu da su saboda su ba da amsoci nagartattu yayin da ɗauki magana da delege na kwamitin agada shabdi batun al-mustapha a sageja lalle shi ma a nashi waje da shugaban kungiyar uwayen yara sun yi galgadi da jan hankali a wajen 'yan takarar sai ku saurari shugaban kungiyar uwayen yara muhammad turawa manta doya doyara hankalin su kwance kuma duk hukumar da annan sun sha hankalin su bisa ka kowa ya ka kokarin kanshi ka wanda ya shiga wani karambanin abin da za ya kai inda bai kamata ba kuma mun tado an ɗauki duk matakai yadda ya kamata na su tsaya kowa ya kula bisa ga jaraba da aka bashi sai mai fata allah ya sa a samu sakamako na kirki saboda yaran su kai inda ya kamata a shekarar bana ta karatu 2023-2024 e, lalle kam sai a ce an gudanar da ita a cikin tsanaki ne abu da ke tabbatar da za a samu da sakamako da ta ce game da wannan sharabatin ta a bakaloriya na ganin wannan yanki na agadas wato ya samu eh, sakamako mai inganci game da samun eh, wannan takarda ta bakaroriya ajin shekara 2024 nan. bayan kammala karatunsu na boko kuma salum alum 'yan makarantar lise a Nijar maradi wannan da yawansu ya kai 14,876 daga cikinsu 'yan mata 5,217 sun fara zaman jarabawar neman takardar bakaloriya a yau da sahi. Gwamnan jihar Maradi Controller General de Police Isufu Mamman ya ziyarci Lise Teknik ɗan ƙasawa da Lise ɗan Baskore inda ya buɗe ambulan da ke kumshe da takardun tambayoyin farko na wannan jarabawa. Ya yi amfani da wannan dama domin jan hankalinsu game da wannan jarabawar. Ya buƙaci su nutsu da nuna jajircewa ta yadda za su samu sakamakon da zai biya bukatun sai na a sahun gaba general de brigade abdulrahman chani abinda zai kara nuna goyon bayan da suke badawa game da sabuwar tahiyar neman yanci da dogaro da kai da kasanmu ta sa a gabanta akan haka ne ya ce an haramta duk wata guguwa da satar jarabawa domin ba matasa damar samun ilimi mai inganci a ƙasar nan tamu baki daya. ta yadda za su taka rawar ci gaba mai ɗorewa, daga ƙarshe controller general de police isufu mamman gwamnan jihar maradi ya yi albishir da matakan tsaro da kayan aikin da aka ɗauka domin ba da dama ga wannan jarrabawar ta gudana a tsanake kamar sauran jihohin ƙasar nan tamu a nan jihar tawama an gudanar da wannan jarrabawa ta neman baka a ƙarƙashin jagorancin hukumomi na wannan jiha akan gaba gwamnan jihar tawa kununal major umaru tawayi tare da rakiyar tawaga da ke dawa mishi baya mayan daraktoci masu kula da sha'anin ilimi sun kasance a lise a gaba inda ake gudanar da wannan jarabawa ta bakaloriya bayan gwamnan jihar tawa ya buɗe wannan babban envelope mai kumshe da april na horanshi magabata sun rarraba takardun ɗaya bayan ɗaya daga nan kuma sai mun ka saurari jawabin gwamnan jihar tawa kononal major umaru tawaye ga abin da yake cewa mun zo nan tun da sahi saboda mu ba su eh, magana bisa kan lalle wannan jaraba jaraba ce wanda muke son a yi ta babu wani matsaloli a yi jaraba mai kyau eh, menene jaraba mai kyau a ce an yi shi babu haraka wani sace-sace ko wani wane ne wane ne cikin eh, examen don wannan kwasaki shine muka ba su kuma muka kara basu eh, kuzari bisa kan lalle wannan examen kin suke nan suna gai kamar yadda kuka sani eh, shugaban ƙasa mai girma janar da brigade abdurrahman chani da shi da premier minister da duka mamurkin conseil national pour la sauvegarde de da gouvernement sun ɗauki eh, wannan jarabawan lalle jaraba ne mai muhimmanci daga nashi bangare firizidan mai kula da wannan jarabawa fadin jihar tawa isuhu banya shi ma ya yi muna karin bayani adadin yawan ɗaliban da ke da kwai cikin wannan jiha tamu ta tawa muna da kaman kandida banakitin region dinmu na tawa dubu tara da ɗari da talatin da shida eh, cikinsu akwai eh, mata dubu uku da ɗari uku da talatin da biyu eh, jiri dai da ake tin region tawa jiri uku ne a akwai mu bayyana muku a karshe da cewa hukumomi na koli da magabata na nan jihar tawa sun ɗauki ƙwararrun matakan hana duk wani magudi akan malaman makaranta da ɗalibai da duk waɗansu masu hannu ga sha'anin da ya shahi wannan jarabawa an ɗauki matakan yin hukunci ga duk wanda aikata ba daidai ba magabata sun yi fata a kare shi lahiya kuma Allah ya ba mai rabo sa'a. 'Yan takarar da ke wannan jarabawa a sunan jihar Tilaberi sun fara wannan jaraba yau da sahin nan wannan shekara 2024 gwamnan jihar Tilaberi Lieutenant mai na Bukar da shi da tawaga dai sun je a nan COS da kuma CAJ ta nan garin Tilaberi inda sun fara da juri na farko a sunan gwamnati General dobirga da Abdurrahman Chani gwamnan jihar talabi lieutenant colonel maina bukar ya jawo hankalin 'yan takara dangance da wannan jarabawa da suka je suka fara su kwantar da hankalinsu su san abin da suke rubutawa na wuri ma inda an buɗe envelope kin harin lalle da cewar gwamnan jihar talabi lieutenant colonel maina bukar ya ba da mahimmancin iso shi zuwa ga jiri da kun mushanni duka gaba daya lalle da cewar a cikin karin bayanin gwamnan jihar talabi ya kwatanta da cewar wannan kokari ne da gwamnati ke yi a nan cikin kasan mu ta Nijar domin a samu kyaukyawar jarabawa a nan cikin kasar Nijar duka gaba daya. juri na farko Abdu Mamman Mansur ya kwatanta da cewar duk gaba su wannan jarabawa an yi shi a cikin kwaciyar hankali. A bana dai 'yan takarar da za su wannan jarabawa 7,829 a cikinsu akwai iya mata kashi 45.23 wanda aka rarraba su a sunan shahar tilaberi ubangiji allah ya ba mai rabo sa'a amin sun ma'ami Projen PVE wato Projet Village Intelligent ya shirya wani taron karawa juna sani domin horar da ma'aikatan da za su koya ma mata hikimomi da fasa'o'in sarrafa harkokin kudi ta hanyar salula. Hajiya Salamatu mai kasuwa na daga cikin malaman da ke bayar da wannan horo ga kuma karin bayanin ta yi wa manema labarai. tun bara muka fara horo na wanda za mu je a hori masu ba da horo hmm. masu ba da horo bisa kan aje a waye ma mutane kai bisa kan yadda ai za su yi tattalin arzikinsu kuma da za su yi aiki da kuɗi a salula in an ce kuɗi a salula kamar yadda ake aiki da kuɗi a su san yadda ake yi a yi kuɗi a salulan na a sa kuɗi a hudda da a aikata su hmm. shine ya kawo mu abin da ya kamata tsakanin bare da bana mu mutum wa'an mutanen da ya kamata mu taba mutum dubu sattin da biyar ya kamata mu taba to cikin dubu sattin da biyar kin nan mun taba mutum dubu talatin da biyar kuma bana insha Allah muna gurin mu kara ma bisa kenan bisa sattin da biyar kenan talatin ya mana saura ko bana muna da niyyar ma mu kara kuma dubu goma kenan ya zama dubu arba'in mu yabani muke son mu kara shi ayyukan da mun kai a nan kwana hudu nan da muka kenan horon da an ka bamu wanda zai sa mu je mu ba da wannan horo shine dama bara an bamu shi kenan bana kuma an ka kara nanata mana kenan inda muke da kuskure kenan aka tada mana shi saboda bayan mun tafi mun ba da horo sun tafi sun yi bincike sun ga waɗansu kurakurai to kurakurai nan da aka gani yanzu da muka zo wajen nana ta horon nan kenan an gyara kurakurai wanda zai sa in mun je aikin ya tafi da kyawu eh. insha Allah to masu kallon sauraron mu da wannan bayanin muka zo karshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abu.